وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 141 a littafin قلوب maram من أدلة الأحكام نا ابن حجر الأسقلاني wanda ya rasu a hijira ta 852 rahimahullahu ta'ala har yanzu muna cikin kitabu salati babi na goma sha hudu shine babu salati da idai kuma za mu ci gaba daga hadisi na 512 insha Allah ta'ala wannan darasi yana dauke da bayani game da hukunce-hukuncen wasu ayyuka a ranar idul fitri da kuma wato idin layya ƙaramar sallah da babban sallah وعن أنس رضي الله عنه an karbo hadisin nan daga anas bin malik Allah ya kara masa yarda kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa Allah ya kasance la ya gudu yawmal fitri sammako a ranar idul wato ranar da ake ajiye azumi shine karamar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam baya sammakon tafiya idi hatta ya akula tamarati har sai ya ci wasu dabinai akhrajahu al-bukhari al bukari ya fitar da wannan hadisi yana kitabul idain babul akli yawm al-fitr qabla al-khuruj babul akli yawm al-fitr qabla al-khuruj al-imam al-bukhari yayi babi akan haka yana cewa ya kamata a ci wani abu kafin a fita zuwa idi ah, wato karamar sallah kenan shine ibul fitr hadisin 953 wa fi riwayatin mu'allaqatin ya zo a cikin wata riwaya a rataye idan aka ce an kawo riwaya a rataye ana nufin riwayar babu isnadi al-imam yakan faɗi magana ba tare da ya kawo isnadinsa ba wannan maganar ita ce ake kira al-mu'allaq Maganar da aka rataya ba ta da isnadi har ta sana wani an wani wani wanda shi ne isnadi wa wasalaha ahmadu amma al'imamu ahmad ya sadar da isnadinta ya isa da shi ga anas bin mali yana al-musnad hadithin 326 riwayar ta fi zoɗin ita ce wa ya kulu hunna kuma yana cin dabinai dinai ɗin ɗaɗɗaya afradan shine ɗaya wa huwa hasanun wannan riwayar ita ma tana da kyau wannan lafazin da ya kawo a cikin bulugul maram lafazin da ya zo cikin musmadul imam ahmad ne ba lafazin da al-imam bukhari ya kawo ba asali lafazin da al-imam bukhari ya kawo shi shine wa ya'kuluhunna witran annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin dabinai din wikir yana cin su wikir akwai hadisin da ya zo cikin sahihu ibn hibban da kuma al-mustadrak na al-imam al-hakim hadisin anas bin malik har yau a wannan riwaya da take cikin sahihu ibn hibban da kuma al-mustadrak al-imam al-hakim lafazin hadisin anas bin malik shine ma faraja yawma fitrin annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba fita wato a ranar da ake aje azumi ba shine ranar da ake kira karamar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba fita wato a ranar idul fitri zuwa idi ba hatta ya akula tamaratin har sai ya ci wasu dalilai to sai ana sai ce salatan aw khamsan sab'an annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ci guda uku ko ya ci biyar ko ya ci bakwai kaga witiri wannan hadisin eh, riwayar ibnu hibban da kuma al-imam al-hakim ita ce ta fassara abinda ya zo cikin musnad al-imam ahmad da cewa ya akuluhunna afrada annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin da dinai din da daya domin al-afrad ma'anarsa da daya amma yadda ya zo cikin fahimtar bukari wa ya akudu hunna wikira yana cin su a wato kirgen wikir sai ya zo a fassaran riwaya ta ibn hibban da kuma al'imamul Haikin. anas bin malik ya fassara da ce yana cin uku ya ci biyar ya ci bakwai au akalla min zalika au aksara ko ya ci kasawan uku din ko ya ci fiye da bakwai din amma sai ya ce witiran in dai zai ci yana zama wikiri wato ko dai ya ci dabinon kwaya daya da ya ce akalla min zalika idan ana maganar wikiri da yake akallu salati shine guda daya domin biyu ba wikiri bane da ya ce au akalla min zalika yana nufin akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kanci dabino guda daya kawai kafin ya tafi idi sai ya ce au aksara ko fiye da bakwai kaga ya kanci tara yakan ci misali goma sha ɗaya witiri don saboda haka ibn hajar sharhin hadithin nan a fatul bayan da mujallar da bai shafi na 447 ya ce wa hiya afsarahu fil mudawamati ala zalika shi wannan hadithin bai nuna cewa a kowane idi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake haka amma riwayar da muka karanta yanzu wacce ta zo cikin sahihu ibn hibban da kuma al-mustadrak al-imam al-hakim yana tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawwama akan haka ne ake nufi da yana dawwama wato duk sa'ilin da aka zo idul fitri kowane idul fitri kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi idi sai ya tona. wannan ya nuna yana dawwama a kai saboda haka yasa ana sai ce ma kharaja ma kharaja yawma fitrin hatta ya akula tamarat tunda Anas bin Malik yana zaune da shi a gida daya yana ganin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce Anas ya ce ba a taba samu wato ranar Idul Fitri wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa Idi ba tare da ya ci dabino ba a taba samu ma kharaja yawma fitrin hatta ya akula tamarat sai dai adadin abin da yake ci din ba dai bane wani lokaci yakan ci kwaya uku ko kwaya biyar ko kwaya bakwai ko fiye da haka ko kasawa haka Allah ya kara masa ah, don haka ibn hajar ya kawo bayanin al-muhallab bin abi sufra daga cikin malaman farko yana bayani game da hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cin wannan dabino al-hikmatu fil akli qabla as-salat hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cin abu kafin ya tafi sallah Allah ya zunna bannun luguma sauni hatta yi al ida kada mai zato yayi zaton cewa har yanzu ana yin azumi sai an dawo daga idi kafin nan za a bar azumi kada ma wani ya yi zaton cewa ba a gama azumi ba sai an yi sallar idi faka annahu arada sadda hadhihi eh, a wato abin da sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kanci wani abu kafin a tafi idi kenan saboda ya kawar da wannan tunanin kar mutum ya dauka cewa a ranar idi idul fitri ba a cin abinci sai an dawo idi wa hadha al ma'na ma'dumin fi yawm al adha game da layyafa kaga babu wannan tunanin babu wanda zai tunani cewa akwai wani azumi da ake shi a annabi sallallahu alaihi wasallam uh, idin layya baya amma idin fitri yana cin abu kafin a ibn kudama uh, littafin al-mughni mujallad na shafi na 114 shi ma yana bayani game da hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cin dabino kafin a tafi idi yace anna yawmal fitri haruma fihi siyamu aqiba wujubi ranar idul fitri rana ce da aka haramta yin azumi bayan an riga an waje kashi a jiya ana ramadan an yi azumi amma a yau ana shawwal haramun da yin azumi ranar idul fitri fastuhibba ta'jilul fitri saboda haka yasa ake son a gaggauta cin abu لإظهار المبادرة إلى طاعة الله إذا إذن كجزو تشين أبو أرانر إيد الفطري كان من كجز كهنزرك بييرك جاء الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره في الفطر على خلاف العادة والأبها بخلافه على ما فيه من, من استباب الفكر على شيء من أبهيته كذا في قوت آه، مكتب كما رئيد الليا ما هكذا كذا idin layya ana son a jinkirta cin abincin amma idin fitri ana son a gaggauta ibn kudama yake la na'lamu fi istihbab ta'jil al-akl yawm al-fitr ikhtilaf wanda shine ainihin abinda muke so mu fada ga hadisi mun karanta ga hadisi mun karanta hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam baya tafiya ah, masallacin idi wato idul fitri sai ya ci wani abu to me fahimtar magabata kuma me fahimtar magabata game da wannan hadisi dan yana da kyau in ka karanta hadisi kafin ka yi aiki da hadisin ka yi kokarin samun fahimtar magabata dan tana yiwa ka yi kuskuren fahimta shi yasa kowane hadisi yana da kyau ka nemi sanin menene salaf suka faɗa akan shi dan kada ka yi kuskure ka yi aiki da hadisi saɓanin abin da magabata suka fahimta ibn kudama ya ce ba mu san wani saɓani da aka samu ba a tsawon tarihin musulunci la na'lamu fi istihbabi ta'jil al-akl yawm al-fitr ikhtilaf babu wani saɓani na fahimtar malamai da muka taba sani game da cewa mustahabi ne a gaggauta cin abu a ranar idul fitr babu wani malami da ya saba wannan ya nuna cewa hadisin nan da ibn hajar ya kawo Eh, musulmai gaba ɗaya sun ittifaki a kan babu wani malami da aka samu a tarihin musulunci wanda ya nuna cewa bai kamata a ci abinci kafin a je idi babu wannan malami saboda haka yasa idan ka ga mutum bai ci abinci ba a ranar ido fitir to ka tabbata ya yi nisa da sunnar manzon Allah domin kamar yadda ibnu qudama ya faɗa a tsawon tarihin musulunci ba mu taɓa samun wanda ya saba ma wannan hadisin na anas bin malik Allah ya samu gaya haka in ka duba na ibn al-awtar na al-imam shaukani mujallal na uku yin ɗari uku da arba'in da 344 wato hadisi ne da malaman sunna gaba ɗaya sun haɗu a kansa tun zamanin farko ibn hajar ya ce wal hikmatu fi istihbab at mun ji an ce yana da kyau a ci abinci kafin a tafi idul fitr musamman da dabino to me ya hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallam dabino ya kanci domin hadisin nan na Anas yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam bai cin komai in ba dabino ba a ranar idul fitr kafin a tafi idi wannan hadisin yana nuna mana duk sa'ilin da aka ce idul fitr ya zo to annabi sallallahu alaihi wa wasallam dabino yake ci kuma duka riwayoyin anas bin malik da suka kawo wannan labarin babu wata riwaya da ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an masa jirki ya zauna ya ci kafin ya tafi idul fitri babu wannan hadisi kuma babu hadisin da ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci wani dan ice in ban da dabilu to ashe kuma nan ma akwai wani abin lura a me yasa ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki dabino kadai yake ci don haka malamai suka ce tun da mazan Allah dabino ya rike yake ci kafin ya tafi idul fitri wannan ya zama mustahabi ya zama mustahabi ga musulmi ya zama abin da zai ci a ranar idul fitri shine dabino kafin ya tafi idul saboda haka sai malamai suka sa lura domin duk abin da mazan Allah ya yi akwai hikima a cikinsa idan ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike wani abinci to abincin akwai wata hikima tare da shi musamman abin da ya shafi ibada kamar misali tafiyar idi yana cin da biyu ya ce lima fil hulwi min takwiyatil basar da farko malamai suka ce zaki yana karfafa gani wato zaki yana karfafa ganin dan adam zaki yana kara maganinka karfi to abinda ka lura da shi shi hay allazi yub'ifuhu sawm idan mutum yana azumi inda zai lura zai ga cewa ganinsa yana raguwa musamman da rana za ka ga ganin naka kaifinsa ya rau azumi yana raunana gani to zaki kuma yana karfafa gani sai zama da zaran ka aje azumi to abinda za ka rike ne da biyu wali annal hulwa mimma yuwafiqul iman wato da farko kenan shi yasa ma duk ta ilin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumi to yakan yi buɗa baki kamar da sunna ta karantar da mu wato buɗa baki da dabino shine gaba shine farko to haka kuma ranar idul fitri kafin a tafi indi annabi sallallahu alaihi wasallam dabino yake fara shi saboda zakin da yake tare da shi yana da tasiri wajen karfafa gani na dan adam sannan na biyu shi zaki ya dace da imani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara a cikin wasu hadisai da yawa zaki ya dace da alamar imani suna da kamari don haka yasa manzon Allah ya kan yi misalin imani da kuma dabi'u wa yu'abbaru bihi eh, fil manami ko da mafarki mutun yayi ibn hajar yake mafarki idan ya zama an hada mutun yayi mafarkin eh, zaki to malamai sukan fassara da imani tare da shi saboda yadda ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wa yariqu bihi alqalb zuciya tana laushi a dalilin zaki wa huwa aisar min gairihi sannan zaki shi yafi sauki musamman ga larabawa dabino shine abincin da yafi yalwata wa su to kaga tun da shine abincin da yafi yalwata wanda mawadaci zai samu talaka ma zai samu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yana fara cin wannan abincin wanda zai zama ba abu ne mai wahala ga kowa ya samu ya ci ba inda a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci wani abincin da ya zama mawadata ne kawai suke iya samun kaga wannan sunnar da ta yi wahala ga talakawa amma sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam dabino ya ci dabino kuwa shine yafi yawa ma a kasar larabawa to abincin da ya fi yalwata kenan wurin su wa min samma saboda haka yasa aka samu wasu daga cikin tabi'ai ji ibn hajar istahabba ba'd at-tabi'in annahu yuqiru 'ala al-hulwi mutlaqan akwai wasu daga cikin tabi'ai da suke cewa to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam dabino yake ci kafin ya tafi idi kuma dabino abu ne mai zaki sai suka yi eh, wato kiyasi a kansa da cewar duk wani abu mai zaki in kai in kaci to ka dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sharadi bane ya zama dabino akwai malaman da suka faɗi haka misali kamar a ce in kana da zuma kalasa kafin ka tafi idi din wannan yana cikin al-musaddam na ibn abi shayba fahimtar muawiya bin qurra sannan daga cikin tabi'ai akwai ibn sirin ugairi ibn hajar yake an samu fahimtar malamai da yawa waɗanda ke cewa ba dole bane mutum ya tsaya ga dabino in dai abu yana da zaki mutum ya fara amfani da shi ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace akwai al-imam abdullahi ibn aun al-muzani ibn aun al-muzani an masa tambaya me yasa kake gani annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake cin dabino kafin ya tafi idi wato idul fitr sai yace innahu yahbisul bawla dabino eh, wato abinci ne wanda ke da albarka yana rike fitsarin mutum yana rike fitsari haza kullu fi haqqi man yaqdiru ala zalika wa illa fa yanbaghi an yutira walau alamma sai ibn hajar yace to koda mutum bai samu ma dabinon ba bai dai kamata a ce ya tafi idi ba tare da ya tona abu ba koda ruwa ne mutum ya sha li yahsula lahu eh, shabahun shabahun ma minan ittibai saboda dai ya zama ka dai kamanta biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga baka ci dabinon ba amma dai ka sha ruwa ya nuna cewa ka dai shigar da wani abu cikin ka kafin a tafi idi ka kamanta biyayyarka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ashara ilayhi imam Muhammad ibn Abi Jamra al-Umawi wa amma ja'aluhunna witran me yasa kuma ake sawa idan za ka ci dabino ya zama witiri kaga malamai sun yi tawilin duka me sa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cin abu kafin a tafi izi malamai sun yi tawilin sa me sa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cin dabino a ko da yaushe nan ma malamai suka bayyana hikima me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cin dabinon witiri me yasa kuma in zai ci misali ba zai ci biyu ko hudu ko shida sai dai ya ci witiri kamar daya uku biyar bakwai tara zuwa sama kamar da anas bin malik ya faɗa sai al-muhallab ibnu abi sufra yayi ishara da cewa ai abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi riko da witiri lil isharati ila wahdaniyati Allah ta'ala saboda ishara ga kadaitar Allah subhanahu wa ta'ala hatta ga abincin musulmi hatta ga abincin musulmi a samu ishara game da cewa kayar da Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya ne Allah makaɗaici saboda haka yasa ake cewa annabi sallallahu alaihi sallam ya tabbatar da cewa Allah wukiri ne kuma yana son witiri yana son witiri don haka manzon Allah akasari ibn abi sufra yake wa kazalika kana yaf'aluhu fi jami'i umurihi tabarrukan bi zalika duka al'amuran annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba za ka ga yana kokarin sa su a wikiri saboda me saboda manzon Allah yana fatan ya samu albarkan Allah subhanahu wataala a cikin wannan wikiri din saboda uh, Allah maɗaukaki yana son a ga wannan mata wuri ne wanda ke babu shakka ga ciyari don haka sa idan ma za ka ci dabino to yi ƙoƙari ka ci ya zama wikiri akwai hadisin da ya zo cikin sunan turmizi kitabu zakati babu ma a fi sadaka ala zil hadisin salman bin amir yablugu bihin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza afṭara ahadukum idan dayan ku wato zai zai buɗe baki falyuftir ala tamrin sai yayi buɗe bakin da dabino fa innahu barakatun saboda dabino yana da albarka fa in lam tamran idan mutum bai samu dabinon ba fa falma'u sai ya sha ruwa hadisi na ingantacce kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗa yana cikin Kitabul Majmu' mujallal na 6 shafi na 408 kaga shi yasa Ibn Hajar yake so da baka samu dabinon ba karkace zaka tafi idin haka kai kokari dai a ce ka sha ruwa saboda wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan azumi kai za ka yi buɗe baki ka yi ƙoƙari ka nabi dabino me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka yi da dabino shine abin da malamai suka yi tawili akai saboda me manzon Allah yace fa innahu barakatun saboda dabino yana da wata albarka wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa masa wato dabino yana da wata albarka ta musamman fa in lam yajid tamran fal ma'u idan mutum bai samu dabino ba fa to ya nemi ruwa ya sha wannan wannan shine abin da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma zaka ga wasu garuruwa zaka ga wasu mutane a ranar Idul Fitr sai su nemi alkama suna hadiya wannan babu hadisi wannan abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne wanda muka karanta a nan kamar da ibn hajar ya kawo hadisin da riwayoyin da suka zo a kai hadisi na gaba wa an ibn buraida an karbo hadisi daga ibn buraida sunansa abdullah abdullah bin buraida an abihi ya karbo daga babansa babansa shine buraidatu bin al-husaybi buraidatu bin al-husaybi abdullahi bin buraida ya karbo hadisi daga mahaifinsa buraidatu bin husayn radiyallahu anhu shi abdullahi bin buraida din wato yana da dan uwa wanda ake kiransa sulaiman bin buraida kuma dukkan malamai ne dukkan ne kuma tagwaye ne lokaci guda aka haifesu an haife su hijira da shekara goma sha biyar wato bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara hudu sai da manzon Allah ya rasu da shekara hudu sannan mahaifinsu sahabi burai bin husayb ya haife su tagwaye kuma sai Allah madaukake mu rayuwar su albarka ya zama dukkan su malamai ne cikin tabi'ai kaga ba za a ce sahabbai ba tunda an haife su ne bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin tabi'ai Abdullah bin Buraida ya karɓo hadisin nan daga babansa buraida bin al-husayb qala yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yakhruju yawm al-fitr hatta yaqama baya fita ranar idul fitr sai ya ci wani abu shine ku'ama wala yaqamu yawm al-adha hatta yusalli kuma baya cin wani abu a ranar idin layya har sai ya yi sallah sai ya zama akasi idul fitri annabi sallallahu alaihi wasallam baya tafiya sai ya ci wani amma idul abha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya cin abu sai ya dawo rawahu ahmad hadisin yana musnad al-imam ahmad wa tirmidhi da kuma sunan tirmidhi fi kitab al-jum'ah babu ma ja'a fil akli yawmal fitri qabla al-khuruj hadisin 542 wa sahahahu ibn kuma ibn hibban ya inganta wannan hadisi wannan lafazin da yazo cikin hadisin nan lafazin yana sunan tirmidhi yace rawahu ahmad wa tirmidhi wannan lafazin al-imam tirmidhi kuma ibn majah ya ruwaito hadisin shi ma yana kitabu siyam babun fil akli hadisi na 756 yanda hadisin ya yazo anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana la yakhruju yawmal fitr hatta ya'kula maimakon ya ta'ama duk ma'anar su guda ne wannan eh, lafazin da ya zo cikin sunan ibn majah la yakhruju yawmal fitr hatta ya'kula annabi sallallahu alaihi wasallam baya fita a ranar idul fitri sai ya ci wani abu wa kana la ya'kulu yawman nahri hatta yarji'a baya cin wani abu kuma a ranar idin layya ya dawo hadisin yana sahihu sunan tirmidhi da sahihu sunan ibn majah riwaya da tazo ta al-imam ahmad bin hanbal inda yazo cikin musnad an ta bin al-husayb kana rasulullah sallallahu alaihi manzon Allah ya kasance la ya gudu yawmal fitri hatta ya akula baya sammako a ranar idul fitri sai ya ci wani abu wala ya akulu yawmal abha hatta yarji'a kuma baya cin wani abu a ranar idil layya har sai ya dawo sai annabi sai burai da yace fa ya akula min ubhiyatihi sai ya ci daga layyansa saboda haka yasa riwayar al'imamu ahmad ita ce tafi bayani fiye da riwayar al'imamu turmizi ina ma a ce riwayar da ta zo cikin al-musnad ita ce ibn hajjar ya fara kawo saboda tana da bayanin da babu shi a cikin hadisi da muka karanta annabi sallallahu alaihi sallam ba zai ci komi ba a ranar idin layya sai ya dawo in ya dawo fa fa ya akula min ubuhiyatihi wannan riwayar al Muhammad. idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ba zai ci wani abu ba sai dai daga cikin wannan layyar shi ma tabarrukan saboda abincin da aka yi domin ibada an fi tamanin a samu albarkan Allah a cikinsa fiye da abincin da aka dafa shi saboda yunwa Allah ya samu gani annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa yake cin dabino a idul fitri ya faɗa mana saboda dabino yana da albarka a ranar idin layya annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin abu sai an dawo daga idi idan an dawo daga idi ba zai ci komai ba sai an yanka dabban ya ci daga naman dabba me yasa ba zai ci abincin da aka dafa a gida ba akwai bambanci wannan layyan dabba ce da aka yanka domin ibada ga Allah wannan layyan ana fatan akwai albarkan Allah tare da ita fiye da abincin da aka dafa saboda yunwa saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana jira ya ci daga naman layyarsa idan an dawo daga yi haka akwai riwayar kuma a cikin sunan na al-imam al-baihaqi kitabu salati babu sunna fil idain hadisi na 2683 a wannan riwayar ta al-Imam aka samu ƙarin da babu shi a cikin sunan da Tirmidhi sunan Ibn Maja da al-Musnad al Ahmad yanda shi kuma hadisin ya taho har yanzu daga Buraida kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Buraida yace manzon Allah ya kasance yau idza kana yawmul fitr idan ranar Idul Fitri ta kasance lam ya haka ya akula shay'an ba zai tafi idi ba sai ya ci wani abu wa idza kana al idan ranar idin layya ne ba lam ya'kul shay'an hatta yarji'a ba zai ci komi ba sai ya dawo wa kana idza raja'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dawo din akala min kabidi ubhiyati yana ci ne daga hantar layyansa kaga wannan kuma an samu karin da babu shi a cikin waɗancan riwayoyin saboda haka ya ayyana wato naman da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ci daga cikin wannan layya naman hantar wannan layya uh, wannan ya zo cikin hadisi kuma duka riwayar buraida bin husayn Allah ya kara masa yarda ba shi kada ya ruwaito hadisi game da bayanin cin abinci din nan ba hadisan uh, sun zo daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa akwai sayyidina ali bin abi talib akwai anas bin malik akwai abu sa'id al-khudri akwai jabir bin samura akwai buraida bin husayn sannan abdullah bin abbas amma an eh, wato ibnu hajjar ya kawo hadisin sahabi biyu ne a cikin bulugul maram idan aka samu hadisin sahabbai biyu ai sun wadata don haka ba sai ya tattaro sauran riwayoyin gaba ɗayan su ba a'a waɗannan hadisai guda biyun sun ishe ka ishara inda kana neman sunnar manzon Allah Allah ka samu iya riko da ita amma babu shakka sahabbai suna da dama waɗanda suka ruwaito shi yasa al-imam al-hakim a littafin al ya kawo hadisin wato annabi sallallahu alaihi wasallam game da cin abinci kafin a tafi idi a ranar idul fitr da kuma jinkirta cin abinci a idul abha sai an dawo daga idi yana al-mustadrak mujallad na farko shafin 294 al-imam al-hakim wa hadhihi sunnatun azizatun wannan sunna ce mai buwaya wannan sunna ce mai buwaya min tariqi riwaya mustafiba fi biladil muslimin idan ana maganar jinkirta cin abinci a ranar idin layya gaggauta cin abinci a idin fitri al-imam ya ce wannan sunna ce mai buwaya ta samu riwaya mai yawan gaske min tariqin riwayat mustafiba ta hanyar riwaya an samu hadisai da yawa sannan ta wajen sassan kasashen musulmai duk inda ka tafi gabas da yamma kudu da arewa zaka tarar da wannan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin tuhfatul ahwazi sharhin sunan tirmizi tirmidhi juz'i na shafi na 81 al mubarak furi yace wa qad khassafa ahmad ibn hanbal istihbab ta'khir al-akl fi eid al-adha liman lahu zibun waye wanda aka ce zai jinkirta cin abinci a ranar idin layya sai an dawo daga idi waye wanda ya kamata ya jinkirta cin abincinsa al-imamu ahmad yace wanda zai yi layyan wanda zai yi layya shine wanda ya zama mustahabi gare shi wal hikmatu fi ta'khir al fitr fi yawm al adha hikimar da take ga jinkirta cin abinci a ranar idin layya annahu yawmun tushra'u fihi al uh, udhiya wal akl minha rana ce da aka shar'anta yanka layya rana ce da aka shar'anta cin naman layya fa shuri'a lahu an yakuna fitruhu ala shay'in minha saboda haka ya zama Abin da aka shar'anta wa mutum shine in ma za ka karya to ka karya da naman ibadan wannan ranar naman ibadan wannan ranar domin layya tana daga ibada mafi girma wanda ake a wannan rana saboda haka jinkirta cin abincin ka zama ka ci ne daga naman layya wannan yana daga bayanin al-Imam Ahmad bin Hanbal Ibn Qudama shi ma yayi magana akan sa cikin littafin sa Al-Mughni mujallad na uku shafi na 259 haka malaman suna da yawa kamar ibn al-qayyim al-jawziya azadul ma'ad mujallal na farko shafi na 441 fathul bari mujallal na biyu shafi 447 ibn hajar yace wa qad akhadha aktharul fuqaha bima dallat alayhi akasarin malaman fiqh wato sun yi riko da abin da hadisan nan suka yi ishara akai وقال زين بن المنير وقع عقله في كل من الإيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما قوة رانا تأيدي عيد الفطر سنة صدقة دا أكا شرعا تامتا عيد الليا إتما سنة صدقة دا أكا شرعا تامتا فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى fitar da zakatul fitri kafin a tafi idi wa ikhraju sadaqatil udhiya ba'da zakatiha fitar da sadakan layya bayan an dawo ne bayan an yanka fajtama'a min jihatin wa farqa min jihatin ukhra sai zama wato idan aka ce ranar idi ta zo to akwai wata sadaka da Allah ya shar'anta a wannan ranar idan idul fitri to sadakan shine sadaqatul fitri idan idul abha ne ranar layya ne to layyan ita ce sadakanta saboda ka gaggauta wancan da kuma jinkirta wannan suke cewa ibada ce da ta zama sun yi kama da juna ta wani gefe ta wani gefe kuma sun saba ma juna ta inda suka yi kama da juna kowace an shar'anta yin sadaka a cikinta idul fitri an shar'anta zakatul fitri idan idin layya ne fa an shar'anta sadaka na layya to inda suka bambanta wannan sadakan ana gaggauta shi wato shine sadakatul fitri zakatul fitri ana gaggautawa kafin a tafi idi eh sadaka ta layyafa ana jinkirta ta saboda a samu isasshen lokaci yace to fa man kana lahu zibhun idan mutum yana da dabban da zai yanka istuhibba lahu an yabda bil akli yawm an-nahr min mustahabi ne kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ka jinkirta karyawarka har sai an dawo daga idi idan mutum yana da dabban da zai yanka na layya ya kamata ya jinkirta karyawa sai an dawo daga inji ya yanka wannan dabba a gasa masa sannan ya ci daga ciki wa mallam ya kulla hudikun ta hayya wanda ya zama kuma ba shi da abin da zai yanka fa idan ya zama ba ka da dabban da za ka yi layya da ita kai ma za ka jinkirta karyawarka sai an dawo daga inji ko kuwa za ka gaggauta za ka jinkirta ko za ka gaggauta ibn hajar ya ce wannan an baka zabi ko dai ka jinkirta ko da shike baka da layyan ka dai kamanta koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da baka da layyan ka jinkirta karyawa sai an dawo daga iri ka fi kamanta riko da sunnar manzon Allah akan mutumin da ya karya ɗin duk da cewa da shike ba shi da dabban da zai yanka amma kana da zaɓi. in ka ga dama sai ka ce in ka ga dama sai ka aji illa dai wanda yake da dabban layya shine wanda wanda suka wato wanda sunnan nan ta tabbata akan sa hadisi na gaba wa an ummi atiya radiyallahu anha an karbo hadisi daga ummu atiya Allah ya kara mata yarda qalat ummu atiya tace umarna an nukhrijal awatiqa an yi umarni gare mu mu fitar da 'yan mata al'awatiku jam'u atiƙin man balagatil hulma a ƙarabar wannan yana cikin fatkul bari a mujallar na farko shafi na 423 wace ce ake kira al'atiƙa ita ce wato budurwa da hausa yarinyar da ta kai balaga ko ta kusa balaga in ma ta balaga ko ta kusa balaga a wista haƙƙaƙi taswiri ko yarinyar da ta kai a ce an aurar da ita amma ba a mata aure ba to ita ce ake kira atiku jam'unsa shine al'awatik ummu atiya tace an mana umarni mu fitar da 'yan mata waɗanda ba a musu aure ba su ne al'awatik mu fitar da 'yan matan da ba a musu aure ba wal huyyaba jam'u ha'ibe da mata masu haila kamar yadda zo cikin sharhu dawawi ala sahih muslim ina na da shafi dari da da da takwas umdatul qari mujallal na shafi na dari uku da umu ummu ta ce an mana umarni mu fitar da yan mata sune ne awasiq wal khuyyaba da mata masu haila fil idaini a ranakun idi guda biyu da idul fitr da kuma idul adha mu fitar da su idan ta ce mu fitar da su abinda ake nufi ya kamata su ma a tafi idi tare da su me yasa za a je idi da su yashhadna alkhaira don su halarci alkhair wa da'watal muslimina da kuma addu'o'in musulmai wa ya'tazilu alqayyabul musalla masu haila su ƙaurace ma wurin sallah wato su keɓe gefe ba sallan za su yi ba su masu haila su keɓe gefe amma dai su kasance suna wuri wannan hadisin yana nuna cewar idan aka yi addu'a kana guri kai ma addu'an wato ijabar tana samun ka idan aka yi addu'a ba ka guri to ba ka samu wannan ijabar wanda shi ne hikimar cewa mata masu haila su masu fita zuwa idi din ai idan aka yi addu'a za ka iya cewa ko da ba su fito ba addu'an za ta same su ba a yi addu'an suna gurin shi ne mafi dacewa a yi addu'o'i suna gudun sannan kuma kaga da su za su amsa wannan yana nuna cewar addu'an su ma za su samu albarkanta daga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mustafakun alai wannan hadisin yana sahihul bukhari kitabul haibi babu shahudil ha'ibil idain wa da'awatul muslimin hadisin 324 da kuma sahihu muslim kitabu salatul idain babu zikir ibahati khurujin nisa fil idain ila musalla wa shuhudil khutbati mufariqatun lirrijali hadisin 890 al-imam muslim yana cewa mata masu haila za su fita zuwa idi amma ya kasance sun rabu da maza kar matan kada su tafi idi suna haɗe da maza saboda haka a cikin babin ya yi ishara gare shi shuhudin kutuba mufariqatun lirrijal hadisin yana sahihul bukhari kitabu idain babu intizalul huyyab al-musalla hadisin 324 wato hadisi na 324 da da hakanan hadisi na gabansa ibn hajar yanda hadisin ya taho a sahihul bukhari ba haka ya kawo shi a littafin bulugul marami ya dan canza lafazinsa yanda hadisin ya zo a cikin sahihul bukhari qalat ummu atiya ummu atiya tace umirna an nakhruja an yi mana umarni mu fita fa huya ba mu fitar kuma da mata masu haila kaga magana ta akwai bambanci da yanda zo cikin bulugun maram lafazin da yazo a bulugun maram ibnu hajar ya canza shi ya canza ba laifi ne ya kawo riwaya ne bil ma'ana yace ta ce umirna an na furuja an yi mana umarni mu fita wa nukurijal huyyaba kuma mu fitar da mata masu haila wal awatika da kuma 'yan mata wato mu fitar da mata masu haila da kuma 'yan mata mu kanmu mu fita sannan kuma mu fitar da mata masu haila ta ce fa'ammal huyyabo su masu hailan abinda ya sa aka ce su fitan fayash hadina jama'atar musulmin don za su halarci haduwar musulmai haduwar musulmai a wuri guda yana da albarka idan akwai kafirai a garin haduwar da za a yi din ya zama hadda masu haina sun fito kaga haduwar za ta karu za a samu mutane da yawa saboda kafirai za su ji haushin ganin musulmai na da yawa saboda haka haduwar musulman ita kanta albarka ne wa da'awatahum sannan kuma za su halarci addu'o'in musulmai wa ya'tazilna musallahum amma masu haila din su kaurace ma wurin sallan ah, mm, ah, musulmai ya zama suna gefe su mata masu haila ne wannan shine lafazin da ya zo cikin sahihul bukhari kuma akwai wata riwayar har yanzu don al-imam bukhari ya kawo hadisi a wurare da yawa an ummi atiya radiyallahu anha qalat duk sa'ilin da za ta yi magana game da hadisin manzon Allah sai ta ce bi a bi sai ta ce ina fansar mahaifina ga manzon Allah wato ina fansar mahaifina ga manzon Allah kalma ce ta girmamawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya sami'tuhu na naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya yakhruju al-awatiqu zawatul quduri wal huyab kaga nan ya taho da umarni ‘yan mata su fita da masu haila wal yashhadin alkhaira lallai ne su halarci alkhairi a shi da musulmai suke akwai alkhairi a gudu wannan ya zo da lafazin umarni daga annabi sallallahu alaihi wasallam wal yashhadin alkhaira lallai ne su halarci alkhairi wa da'awatan mu'minin da kuma addu'o'in masu imani wa ya'tazilul huyyabul musalla masu haila su kaurace ma wurin sallah ne masu haila su kaurace ma wurin sallah ah, don haka kaga an samu umarni daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan dalilin yasa ibnu hajar a sharhin hadisi ah, fathul bari mujallal na farko shafi na 424 yace wa fihi istihbab khuruj an-nisa'i ila shuhud al-idayn wannan hadisin ya taho da hujjar cewa mustahabi ne mata su fita don su halarci idi eh, idin karamar sallah shi shine idul fitri da kuma idul abuwa sawa'un kunna shawabun amla shin wato yan mata ne ko kuwa a'a masu aure ne babu bambanci wa zawati hay'atin amla shin kyawawa ne ko kuwa a'a wato matan kyawawa ne ko kuwa a mata gaba ɗaya ya kamata su fita zuwa idi wannan ne abin da umu a aqiya yake karantarwa to amma malamai sun yi saɓani in ji inji ibnu hajar ce wa qad talafa fihi salaf magabata sun yi saɓanin fahimta game da wannan hadisi wa iya iyabun wujubahu akwai waɗanda suke ganin wajibi ne mata su fita zuwa idi daga cikin waɗanda ke ganin wajibi ne da farko dai akwai sayid na abubakar as sayid na abubakar yana cewa wajibi ne fahimtarsa wajibi ne duka mata su fita zuwa idi matan nan kamar yadda ibn hajji ya faɗa babu bambanci da 'yan mata da tsofi kyawawa da waɗanda ma ba ake ganin ba kyawawan ba ne wato ya dai kamata a ce duka mata sun fita wajibi a fahimtar sayyidina abubakar sannan sayyidina ali bin abi talib shi ma haka da kuma abdullahi bin umar wallazi wa lana an abi bakarin wa aliyya hujjar da ta tabbata wanda an samu labari game da ita ita ce wacce ta zo cikin al-musannaf na ibnu abi shayba wa gairuhu an kuma an samu hadisi game da sayyidina abubakar da sayyidina ali Allah ya kara musu yarda sayyidina abubakar yana cewa al'ahakku ala kulli zati nitaqin al-khuruj ila al-idai haƙƙi ne ga duk wata mace mai ɗammara domin ga larabawa mace idan har kaga ta yi ɗammara wato ta kai ta balaga yarinya ƙarama ba ta yin haka duk mace da ke iya ɗammara to ita wannan mata hakki ne ta fita zuwa ibi wannan kalmar ta tabbata daga sai na abubakar a wanda yana cikin al-musamman da ibn abi shaiba Ibnu ibn hajar yace wa qad warada hadha marfu'an bi isnadin la ba'sa bihi akhrajahu ahmad wa abu ya'la wa ibn al-munzir an samu hujja wanda ya tabbatar da cewa sayyidina abubakar yana gadin wajibi ne duk mata su fita sayyidina ali bin abi talib abdullahi bin umar قال سيتي وقوله حق ابن حجر يتي تو إن كان ورد مغنر سيدنا أبو بكر da yake cewa haƙƙi ne ga kowace mace kalmar haƙƙun yahtamilu wujuba kalmar haƙƙi ne yana ɗaukan ma'anar wajibi ne kamar yadda wasu suke ganin kuma yana iya ɗaukan ma'anar mustahabi ne amma eh, muta'akkid wanda yake nuna cewa mustahabi ne mai ƙarfi a ce mata sun fita ba wajibi ba akwai waɗanda ke ganin kuma wajibi wanda hadisin dai babu shakka yana cikin al-musannaf da ibnu abi shayba an samu daga sayyidina ali ibn abi talib haka nan abdullahi bin umar game da abdullahi bin umar kam annahu kana yukhriju ila al-idaini man istata'a min ahli idan ranar idi ta zo abdullahi bin umar yana fitar da duk waɗanda zai iya fitarwa daga gidansa zai ce duk a tafi idi to amma ibnu hajar ya ce wa hadha laifa farihan fil wujubi aiban su magabata suna ganin abinda abdullahi bin umar din nan yake aikatawa baya nuna cewa fitan kowa din wajibi ne bal qad ruwiya an ibn umar al-manu ibn hajar an ma samu labarin da yake nuna cewa abdullahi bin umar ya ma hana mata din su fita zuwa idi don haka yake nuna kamar fahimta biyu aka samu daga gare shi fa yuhtamal an yuhmala ala halayn wa minhum man hamalahu ala an-nadbi wasu malamai suna daukan abinda abdullahi bin umar yake aikatawa yana nuna mustahabi ne fitan nasu da aka ce ya hana fa yana nuna cewa fitan ba wajibi bane wato ba laifi bane dan mata ba su fita ba yana dai da kyau a ce sun fita din wajen zama bizalika eh, jurjani min shafi'iyya wa ibn hamid min al-hanabila eh, ibn hajar yace saboda haka aka samu malamai ta mazhabobin nan daban-daban waɗanda suke ganin cewa fitan mata din ba dole bane mustahabi wanda shi ne abinda akasarin malaman sunna suke riko da shi akasarin malamai suna nuna cewa ba dole bane fitan mata din domin abinda aka samu game da sayyidina Abubakar lafazin da ya tabbata daga sayyidina Abubakar din ana iya daukan sa a matsayin mustahabi ne ba wai tilas ba akwai malaman da suke ganin kuma ai tilas ne tunda sayyidina Abubakar ya ce al-ahaqqu ala kulli zati niqaqin al-khuruj ila al-idayn mafi cancanta ga duk wata mace da ke iya sanya damara ya kamata a ce ta fita zuwa ga idi kaga wannan ya eh, lafazin yana da ƙarfi wanda yana nuna wajibi sannan ga abinda Abdullahi bin Umar ya yi kuma ga labarin Sayyidina Ali bin Abi Talib amma duk da haka galibin malaman fiqh suna ganin ba wajibi bane mustahabi fa nafsin al-Imam Shafi'i yanda yazo cikin kitabu al-Umm yana nuna cewa mata ya kamata su fita zuwa idi amma banda kyawawan gaske waɗanda za su iya ɗaukar hankalin mutane ya ce wa uhibbu shuhudal ajaibi wa gairi zawatil hay'ati salata al-imamu shafi'i yace ni abinda na so a ce tsofi ne mata tsofi su ne za su fita zuwa ga idi da mata waɗanda ba su da wato kyawawan siffa wanda zai iya ɗaukar hankalin wasu mutane wa inna li a al-a'yad ashaddu istihbaban amma duk da haka halartar matan duka sallar idi shi ne abin da aka fi tsananin so al'imamu shafi'i yana nuna ya zai kamata a ce an fita amma idan akwai hadari da ake ganin zai iya aukuwa a dalilin fitan wasu kyawawan mata to kamata ya yi a kyale tsofi ne kaɗai za su fita ne wannan shine bayanin da ibn hajar yayi a cikin fathul bari yace a takaice fal aula an yukhaffa zalika biman yu'man alaiha wa bihal fitna mafi dacewa inji ibn hajar wato shine maganar ta karshe mafi dacewa shine ayi la'akari da wacce mace ce ake ganin tafiyan ta idi da dawowanta ba zai zama fitina gare ta ba ba zai zama ba za ta zama fitina ga wani ba ita wannan mata ita ce wacce za ta tafi idi saboda la'akari da yadda za ta fita din ah, don haka yasa ibnu hajar ya ce wala ya tarattabu ala huburiha mahzurun fitan mace zuwa idi din ya zama babu wani abin da ake tsoron aukuwansa kamar na saba ka'ida mace ta fita a sutura mara kyau kaga ya zama haramun ne fitan nata wala tuzahimu rijal fi turuq ya zama mace tana turereniya da maza a hanya wala fil majami ko an je masallaci ya zama ana hautsu ne sahu maza da mata duk a haɗe yace to kaga idan haka zai faru to rashin fitan matan shine mafi dacewa wanda kaga ibnu hajar shi ya auna fahimtar malamai kashi biyu da aka samu magabata game da halartar mata din yake ganin riko da fahimtar al'imamu shafi'i shine mafi dacewa yana da kyau mata su tafi idi amma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 muhammad nasiru dinin albani rahimahullahu ta'ala yana da littafi wanda ya rubuta musamman akan matsala da ta shafi sallar idi Suna littafin salatul idain fil musalla hiya sunna salatul idain fil musalla hiya sunna a shafi na goma sha biyu zuwa shafi na goma sha uku ya yi ƙoƙarin haɗa hujjoji na kowane sashi daga cikin magabata waɗanda ke ganin fitan mata zuwa sallan idi sunna ne da kuma waɗanda suke ganin fitan mata zuwa ga idi wajibi ne yana cewa hujjar eh, malamai da ke ganin wajibi ne ita ce mafi karfi mata su fita zuwa idi shine abin da ya tabbata a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shine abin da ya zo cikin hadisin da muka karanta din wa qad yastaghribu al-ba'd al-qawla bi mashru'iyyati khuruj an ila al-musalla bi salati al yace fal ya'lam anna hadha huwa al-haqq alladhi la rayba fi mutumin da duk zai yi mamaki idan aka ce mata wajibi ne ta zuwa idi yace babu ko shakka ba abin mamaki bane wannan shine gaskiyan da babu ma shakka a kanta gaskiyan da babu ma shakka a kanta shine dukkan mata ya kamata su tafi sallar idi likaffaratul ahadith alwarida fi zalika saboda yawan hadisai da aka samu ga haka wa hasbuna al'ana hadith ummi atiya almutaqaddim wannan hadith da muka karanta cikin bulughul marami ya isa ma hujja fa innahu laysa dalilan ala ala almashru'iyyah faqat bal wa ala alwujub alayhinna li amrihi sallallahu alayhi wa sallam bi ba wai saboda an shar'anta fitan matan kawai ba wannan hadisin ya dauki umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ga mata umarni annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mata cewa ki fita zuwa ga sallar idi wal aslu fil amri al wujub asali idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni to fa umarnin sa wajibi idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni mata su fita to wannan umarni wajibi ka dubi lafuzan hadisin ummu atiya ya zo cikin hadisai da dama kuma al-imam bukhari ya kawo duka lafuzan din awatiku al-awatiq zawat al-qudur wal huyab yan mata da mata masu haila duk su fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, wa ya al alkhaira wa da'wat al lallai ne su halarci alkhairi na wannan rana da kuma addu'o'in musulmi ka duba yadda lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ya saboda haka da ka ji lafazin manzon Allah ka san babu bambanci tsakanin yan mata da matan aure saboda ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa duka mata ya kamata su tafi idi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada da masu haila saboda kar ma wata ta ce ai banda ita saboda tana cikin haila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce to da masu haila aka kawo 'yan mata waɗanda ma ba a musu aure ba aka kawo masu haila kaga kenan matan da ya zama ba sa cikin haila da kuma matan da ya zama an musu aure waɗannan ba a ma magana a kansu domin su ne waɗanda ya kamata ma a ce sun fara amsa kiran annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce to bayan ma nan kuma ga hadisin da aka samu game da sayyidina abubakar as-siddiq haƙƙun ala kulli zati nitaqin al-khuruj ila al-idayn hakki ne ga duk wata mace da take iya daura mara. to ita wannan mata hakki ne a kanta ta fita zuwa ga sallar idi kuma hadisi ne ingantacce idan sai ma abubakar zai fari haka kuma mun yadda da maganar manzon Allah cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ga sunnar manzon Allah ta tabbatar hadisin ummu afiya ga sunnar khulafa'ur rashidin an samu sayyidina abubakar ya yi eh, an samu sayyidina ali bin abi talib fahimtarsa ita ce wajibi ne mata su fita to ya za a yi ko a ce wannan wajibcin an sassauta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin cewa maza haɗuwansu da mata akwai haɗari amma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda alherin da ke wannan rana mazan Allah da ya rangume ga kowa ba ya ce duk a fita a tafi iri saboda aka yi sa malaman hadisi da dama idan suka yi la'akari da hadisin umu a tsiya din nan suka yi la'akari da bayanin sayyidina abubakar as-siddiq bayanin sayyidina ali bin abi talib da labarin da aka samu daga abdullahi bin umar to sukan bar maganar manzon Allah a matsayin ta na wajibi daga ciki akwai in ka duba al-imam sana'ani in ka duba subulus salam yana tabbatar da cewa wajibi ne akan mata su tafi idi haka nan al-imamu shaukani yana tabbatar da cewa wajibi ne mata su tafi idi yana cikin nailul awtar mujallal uku shafi na 340 wal hadithu wa ma fi ma'nahu min al ahadith al-imamu shaukani yace wannan hadisin na ummu atiya da sauran hadisai da suka zo da umarnin mata su tafi idi qadiyatun bi mashru'iyyati khuruj an-nisa'i fil idayn ila al-musalla min ghairi farqin bainal al-bikri was-sayyidi wash-shabbati wal-ajuzi wal-ha'idi wa ghayriha wadannan hadisai ba bambanta mana tsakanin bazawara ko kuwa budurwa tsakanin tsohuwar mace da mai haila babu bambanci ma lam takun mu'tadda mace mai idda ce kadai ba za ta fita zuwa ga idi ba mace da aka sake ta tana cikin idda au kana khurujuha fitna au kana laha uzur ya zama ko dai tana rashin lafiya ko kuma tabbas kamar da al-Imam Shafi'i ya faɗa fitinanta fitanta fitina ne domin idan ya zama matan fitan da suke zuwa ga idi ba ba don wato raya ibada bane suna fita ne saboda fitinantar da mutane to wannan fitansu ya zama sharri ba alkhairi ba hakanan sadiq hasan khan hakanan zahiri kalam ah, maganar ibn hazmi a littafin al-muhalla ah, mujallal na uku shafin 134 hakanan ibn taymiya in ka duba istiyaratul fiqhiyya waɗannan malaman duk suna tabbatar da cewa fitan mata zuwa ga indi wajibi kuma wannan shine abin da ya kamata mu riki ba wai mu sake ba domin sakewan sassauta riko ne da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam a maimakon haka da ni da kai duk sai mu tabbatar da cewa manzon Allah ya yi umarni ga mata su tafi idi mu yadda da wannan idan mun yadda ga hadisi nan ya tabbata hadisin ummu atiya da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga mata su tafi idi kai ka yadda ni na yadda to me ya kamata mu yi sai mu sa ido ga matanmu wani irin fita za su yi zuwa ga idin nan mu sa lura mu tsare mu taimaka musu ya zama duk an tafi idin kuma akwai hikima cikin haka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisan nan ya tabbatar da cewa haɗuwar musulmai gaba ɗaya a wuri guda akwai alkhair don haka yasa yake wal yashhadna alkhaira wa da'watal mu'minin ga kuma addu'ar da muminai za su yi a wuri guda saboda haka akwai fatan za a samu albarkan Allah subhanahu wa ta'ala kamata ya a ce mun yi riko da haka muna ƙoƙarin tsabbakawa matanmu ya zama suna tafiya idi matukar babu larura kamar yadda ya zo cikin eh, nail al'adawar na al'imamu shaukani da bayanin al'imamu shafi'i idan da ya zama akwai larura ta wannan kuma shari'a dama ta yi la'akari da uzuri hadisi na gaba wa an ibn umar radiyallahu anhu an karbo hadisin daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa sai umar bin khattab qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa abu wa umar annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar da sayyidina umar sun kasance yusalluna al-idaini qabla al ba suna sallar indi ne kafin ba. suna sallar idul fitri da idil layya kafin ba sai an yi sallah sannan ake huduba mutafaku da alai hadisin yana sahihul bukhari kitabul idain babul khutba ba'da al-eid yana sahihu muslim kitabul idain salatul idain babu salatul idain wa ma yata'allaqu biha min al-ahkam hadisin 888 wannan hadisin abdullahi bin umar ke ah, sahabbai guda uku hadisansu suka zo cikin sahihul bukhari da muslim wannan shine na farko abdullah bin umar na biyu abdullah bin abbas shi ma hadisinsa mutafakun alayh yana sahihul bukhari kitabul idain babul khutba ba'da al-eid hadisin 962 da kuma sahihu muslim kitabu salatul idain babu salatul idain wa ma ta'allaqu biha hadisin 884 ya zama hadisan a jere al'imamu muslim ya kawo hadisin abdullahi bin abbas ya ce shahidtu salatar fitri ma'a na halarci sallar idul fitri tare da annabin Allah wa abi bakarin hakanan tare da sayyiduna abubakar wa umara hakanan tare da sayyiduna umar wa usman da tare da sayyidina usman abdullahi bin abbas yake na halarci idul fitri sallar idi tare da annabi haka bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam na halarci idi tare da sayyidina abubakar haka nan na halarta tare da sayyidina umar da kuma usman sai yake fa kulluhum yusalliha qabla al-khutbati thumma yaqub kowannen su zai fara sallah ne kafin hudu ba sai an gama sallah sannan ya yi hudu ba in ji abdullahi bin abbas kaga ya yi kama da hadisan abdullahi bin umar shi ma mutu fakun alai sahabi na uku shine abu sa'idin al-khudri abu sa'idin yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kharuju yawm al-fitr wal adha manzo Allah ya kasance yana fita a ranar idul fitri da kuma ranar idil layya ilal musalla zuwa ga wurin sallar idi fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salat abu na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam yake farawa da ya iso masallaci shine sallah fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salat abu na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi yana isowa al-musalla min sallar idi ba abin da zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai sallah kuma fari fa yaqumu muqabilan nan sannan ya juyo ya miƙe yana fuskantar mutane wannan su sun ala sufufihim mutane suna zaune kuma su kowa yana sahunsa fa ya'iduhum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi wa yusihim wa ya'muruhum manzo Allah ya musu wasiya kuma ya musu umarni fa in kana yuridu an yaqta ba'san qafahu idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin ya tura wata rundunar yaƙi. to a wannan gurin sai ya mutane sai zaɓa musu shugaba sai ya tura su wato yukhriju ta'ifatan min al-jaysh ila jihatin min al-jihad manzo Allah zai ware mutane idan yana buƙatar a tafi wani yaƙi a wannan guri aw ya'muru bi shay'in amara bihi thumma yansab idan ya zama akwai umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi to sai ya gabatar da wa'azi da nasiha da wasiya sannan sai ya gabatar da wannan umarni sun mayan sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya sai a koma gida to abu sa'id bin hadisin ya fi tsawo kwarai ya fi bayani amma ibnu hajar bai kawo shi ba saboda littafin bulugun marami littafi ne da ake bukatar ya zama karami don haka hadisin abdullahi bin umar ya zo a takaici kuma ya wadatar amma hadisin abu sa'id kudurin shi ne wanda ya fi bayanin yadda sunar manzon Allah ta kasance a ranar idi abu kudurin ya ce falon ya zalin nasu ala zalika mutane ba su gushe ba suna tafi kan wannan sunna kamar yadda na baku labari in ji abu sa'id kudurin ya ce kamar yadda na baku labari bayan rasuwar annabi mutane sun tabbata akan wannan sunna har zuwa zamanin muawiya hatta kharajtu ma'a marwan har aka wayi gari na fita zuwa idi tare da marwan marwan ko shine gwamnan muawiya wa huwa amirul madina wato shine gwamnan da yake madina ga zamanin muawiya yana shugabanci eh, fi abha aw fitrin imma sallar layya ko kuma idul fitri falamma ataina musallaman iso wurin sallar idi idza min barun banahu kaseer ibn sai ga wani mimbari wanda kasir bin sauki ya gina an kawo mimbari fa idza marwan yuridu an yartaqiya sai ga marwan yana kokarin zai hau kan wannan mimbari qabla an yusalli kafin yayi sallah fajabastu bi saubihi sai na fisgo shi ne kuma na kama na kama wato suturan shi wannan gwamna sai na fisgo shi fajabaza ni shi kuma sai ya fisge ni sai zama muna jani in jaka duk da haka ne fartaka fartafa'a fa ba ya hau kan wannan yi hudu ba qabla salati yayi huduban nan kafin ayi sallah fa qultu na ce masa lokacin da aka gama kenan gayyartun wallahi wallahi kun canza sunnar manzon Allah nace wallahi kun canza fa qala sai yace aba fa'idin qad zahaba mata alamu abinda ka sani din nan fa ya riga ya tafi ya kai baban sa'idu Abin da ka sani na a annabi a da wanda ake yi a ranar idi ya riga ya ce fa ni kuma sai na ce ma a'lamu wallahi khairum ma la a'lam ni abinda na sani wallahi ya fi alkhairi akan abinda ban san shi fa sai ce inna an ya lam yakunu yajlisuna lana ba'da salati mu a yanzu idan muka ce za mu tsaya mu yi hudu ba bayan an gama sallah mutane ba za su jira mu ba mutane ba za su zazzauna su saurare mu har mu gabatar da huduban ba faja'altuha qabla salati wannan dalilin yasa na saka hudubar kafin ayi sallah saboda mutane dole dai su ji abin da zan faɗa din da in na jira sai na gama sallah kowa ta sa zai wannan hadisin yana sahihul bukhari kitabul idain babul khuruj ila musalla da kuma sahihu muslim a riwaya ta al-imam muslim abu sa'id al-khudri yayi bayanin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan ya gama ya yakan ce tafaddaku tafaddaku tafaddaku ku ba da sadaka ku ba da sadaka ku ba da sadaka wa kana aksara man tafaddaku nifa Ya ce kuma akasarin waɗanda ke ba da sadaka din nan mata ne Abu Sa'id al-Khudri akasari waɗanda ke ba da sadaka idan an tafi filin idi mata ne sun bayan sarrafa sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam wato bayan ah, ya an karbi sadaka din nan sai ya juya ya tafiyarsa falam ya zalka zalika hatta kana marwan bin ah, al-hakam fa kharajtu muhafiran marwana hatta atayna al-musalla wannan riwaya ta al-imam muslim yace to har aka kai ga zamanin marwan bin hakan wannan ita ce sunnar da shugabanni suke rike da ita kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake farko za a yi sallah sai an gama sallah sannan sai a yi hudu ba to daga baya zamanin muawiya aka samu marwan bin hakam shine mutum na farko wanda ya fara gabatar da hudu ba kafin ayi sallah to wannan abin da ya aikata bai kawar da asalin sunnar manzon Allah ba don haka yasa malamai suke tabbatar da babu ko sabani akan cewa abinda ya kamata shine a fara gabatar da sallah sannan ayi hudu ba inda wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo cikin kitabun imam al-munzir kitabul awsat mujallad na shafi na 271 yace faqad sabata an rasulillah annahu bada'a bis salati qabla al-khutbah abinda ya tabbata shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yin sallah sannan yayi hutuba yawmal eid to kadhalika fa'ala al-khulafa'ur rashidun al-mahdiyun bayan annabi sallallahu alaihi wasallam fa aka ba khulafa'ur rashidun sayyidina abubakar umar usman ali wa alaihi awamu ulama'i ahlul amsar duk malaman sunna abin da suka tsaya akan sa kenan fa mimman kana yabda'u bis salati qabla al khutbah Abu Bakr as Umar bin al-Khattab Uthman ibn Affan Ali ibn Abi al-Mughira bin Shu'ba ibn Abbas Sufyan al-Thawri al auzai wa Shafi'i ibn munzir ya kirga sahabbai zuwa ga kabi'ai? waɗanda suka tabbatar da wannan ita ce sunnar manzon Allah haka ibn Kudama a littafin sa al-mughni mujallad na uku shafi na 276 yake jumlatuhu a takaice anna khutbatayil idain ba'da salat yace a dunkule ba tare da an bi dogon tarihi ba tun daga hadisi kaji ayi hudu ba in dai a sallar idi ne to yana zuwa a bayan an gama sallah la na'lamu fihi khilafan bainal muslimin babu wani sabani a tsakanin musulmai illa an bani umayya sai dai wannan labari da abu sa'id al-khudri ya bayar game da banu umayya duk da cewa an samu wani labari da ke nuna cewa sayyidina usman da abdullahi bin zubair sun taba yin annahu ma fa'ala sun taba gabatar da hudu ba kafin sallah sai ibnu qudama yake wa lam yasihha zalika anhuma ko da ka ga wani labari cewa na usman ya fara gabatar da hudu ba kafin a yi sallah a ranar idi ko abdullahi bin zubair lokacin yana shugaba wannan labarin ya inganta ba wala yu'tad bi khilaf bani umayya annahu masbuqun bil ijma' don haka yasa ibnu kudama yake abinda marwan ya aikata wadda bid'atun wa mukhalifan lis-sunnah abinda ya aikata ya zama bid'a ya saba ma sunnar manzon Allah shi marwan bin al-hakam baya cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana tashi ne a cikin tabi'ai wanda aka akasarin malamai abin suka dauka kan ba a lissafin su cikin sahabbai domin abdullahi bin zubair ya girme shi abdullahi bin zubair ya girme shi abdullahi bin zubair shine wanda aka fara haihuwa lokacin da manzon Allah ya hijira zuwa madina saboda haka ya samu kamar shekara goma kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shi ko marwan ana cewa abdullahi bin zubair ya girme shi kusan da shekara hudu ko biyar kaga kenan lokacin da aka haife shi kuma yana makka bai riga ya dawo madina ba don da kamar ma a lokacin ya musulunta za a iya cewa yaro ne karami lokacin da manzon Allah yake da raila to a makka yake zaune don haka cewa a sa shi cikin sahabbai bai mata so ba abin da ya tabbata shine ga abin da manzon Allah ya aikata ga abin da khulafa'ur rashidin suka aikata idan aka samu wani ya aikata abin da ya saba wannan to ba za a yi aiki da shi ba malamai suna daukan abin da ya aikata din a matsayin bid'a kamar ibnu qudama kamar al-imam sanani a littafin subulus salam ah, haka nan al-imam an-nawawi a sharh sahih muslim wannan shine abin da ya fi dacewa ah, kuma rashin gabatar da rashin gabatar da sallah kafin huduba baya bata ita sallah dai. malama sunna sun ijma'i akan haka wannan al-imamu sana'ani ya faɗa cikin subul salat yana mujallal na shafi na 113 amma dai haramun ya kamata a fara gabatar da sallah sannan huduba wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu hadisi na gaba har yanzu wa an ibni abbas radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abdullahi bin abbas Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salla yawmal eid rak'atayn annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla a ranar idi raka'a biyu kawai lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallaci wani abu kafin raka'a biyu ɗinnan ba kuma bai sallaci wani abu a bayan raka'a biyu din nan ba a karaja sab'a malamai bakwai suka rawaito wannan hadisi ga al-Imam Bukhari da kuma al-Imam Muslim da al-Imam Ahmad ka hada da ashabul eh, sunan sune bakwai yana sahih Bukhari kitabul idain yana sahihu muslim kitabu salatul idain har yanzu sunan abi dawud kitabu salati babu salati ba'da salatul id da sunan an-nasa'i kitabu salatul idain babu salati qabla al-idain wa ba'daha sunan tirmidhi abwab al-idain babu ma ja'a ala salati qabla al-id wa la ba'daha haka nan sunan ibn majah da kuma al-musnad al-imam ahmad hadisi na 3153 wannan hadisin ya tabbatar da cewa ita sallar idi ba a masa nafila kafin ko a bayan lam kabla qablahuma wala ba'dahuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci komai kafin a ayi raka'a biyun nan na idi haka na kuma bayan an yi su annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba saboda haka ibn hajar ya ce wal hasil yana fatul bayani sharhin hadisi abu jalla na uku shafi na 159 anna salatal eid lam yathbut laha sunnatun qablaha wala ba'daha abinda hadisi yake karantar da mu shine ita sallar idi babu wata nafila da ya tabbata ana yi mata kafin ayi sallar idi ko bayan an gama khilafan liman juma'a kaga an saba ma wanda yake kiyasin sallar idi da sallar juma'a ita sallar juma'a kana iya nafila kafin ayyuka sannan kuma kana iya nafila bayan an gama ta to sallar idi ba haka take ba saboda hadisin abdullahi bin Abbas din ibn al-Qayyim al jawziya littafin Zadul Ma'ad a mujallar na farko shafin 143 yace wa kana idan ta ila al-musalla shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya isa ga wurin sallah akhadha fi salati min ghairi adhan wala iqamati sai ya kama sallah kawai wala qaulin a salatu jami'a wa sunna annahu la falu shaikun min zalika wa lam yakun huwa wala ashabuhu falluna idan ta hau ilal musalla shay'an kabla as wala ba'daha da shi annabi da sahabbansa ba a taɓa samun labari guda wanda ya nuna cewa wani yi nafila a filin idi ba ba a taɓa samu kafin yi sallar idin kuma bayan yi sallar idin wannan shine abin da ibn al-qayyim ya faɗa lam yakun huwa wala afabu yusalluna idan tahaw ila al-musalla shay'an qabla as-salati wala ba'da da ka zo filin idi sai ka samu guri ka zauna babu nafila da an gama sai ka tashi kai tafiyarka to amma duk da haka magabata ba su ittifaki akan cewa ba a yin nafila kafin idi ko a bayan ta ba babu ittifaki a kai don haka yasa tana yiwuwa ka buɗe littafai na fito sai ka ga sabani wani malami yana cewa babu lafi a yi nafila kafin a yi sallar idi wani yana cewa a bai kamata ba amma dai ibnu hajar ya kawo ma hadisin abdullahi bin abbas idan dai kana son ka yi riko da sunnar mazan allah to gata shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tafi filin idi lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma bi ma'ana raka'a biyun nan na idi su kadai annabi sallallahu alaihi wasallam zai al-imam an-nawawi yana cikin waɗanda ke ganin ba laifi bane don an yi nafila din yace saboda ai abinda abdullahi bin abbas ya faɗa annabi baya yi kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ba hujja ce da take nuna cewa bai kamata a yi ba domin lokacin lokacin sallan bai haramta ba ibn qudama a littafin almugni mughni yace yukrahu tanaffulu qabla salati al-eid wa ba'da la'akari da wannan hadisin Abdullahi bin Abbas an karhanta bai kamata mutum na nafila kafin idi haka nan bayan an gama sallar idi yace lil imami wal ma'mumi fi mawdi'i salat sawa'un kana fil musalla aw al masjid ibn qudama yace limad ne mamu ne za a yi sallar indi a bayan gari ne za a yi sallar indi a masallaci ne kada a yi nafila kafin ko bayan an gama wanda shine abin da ya fi dacewa saboda aiki da hadisin abdullahi bin abbas yace daga sahabbai kaga ga hadisin abdullahi bin abbas wannan ita ce fahimtar sa haka na abdullahi bin umar kuma ba su kadai ba sayyiduna ali bin abi talib abdullahi bin mas'ud huzaifa bin yaman buraida bin husayn سلمة بن الأكوى جابر بن عبد الله الأنصاري عبد الله بن أبي أوفى عبد waɗannan sahabbai ne gaba ɗayan su abin da suka ce ke in dai za a yi sallar idi to babu nafila kafin ko bayan an gama don haka ibnu kudama yake kuma ko da a masallaci za a yi in ka dawo ga tabi'ai akwai al-imamu akwai al'imamu imamu bahar al-imamu salim da ma'amarun ibn juraijin al’imamu sha'abi al’imamu malik duk abin da suka faɗa ke da sai dai Al'imamu malik imamu malik yana cewa idan za a yi sallar idi a masallaci ya kamata mutum ya yi nafila kuma akwai riwaya da aka samu cewa ya ce ko da a masallaci za a yi sallar idi kada ka yi nafila kaga riwaya biyu ke don akan samu fahimta biyu wajen malami don tana yi wa malami ya bada wannan fatawa daga baya sai fahimtarsa ta canza saboda ka sai canza wannan fatawa ne in ka duba littafin almudawwana mujallar na farko shafi na 247 wannan yana ciki da kuma almugni mujallar da biyu shafi 123 alimamu malik ya ce idan a masallaci za a yi sallar idi don akwai lokuta da yake faruwa kamar ana ruwan sama babu hali a fita bayan gari sai a taho masallacin juma'a sai a yi sallar idi to idan za a yi sallar idi a cikin masallacin juma'a ya yi kenan ya za a yi aiki da hadisin abdullahi bin abbas sai imamu malik ya ce ya kamata a yi nafila kafin sallar idi don kuwa akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo game da tahiyatul masjid wanzan Allah ya ce iza da kala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka rak'atayn idan ɗayan ku ya shiga masallaci to kada ya zauna sai yayi nafila raka'a kaga wannan hadisin bai ware wata rana bayan wata ba ma kowace rana kowane lokaci ka shiga masallaci kafin ka zauna ya kamata ka yi nafila raka'a saboda ka koda ranar idi ne idan aka kawo idi masallacin ya kamata ka yi wannan nafila haka ma al-imamu shafi'i ya faɗa yace li anna al-imama la yustahabbu lahu at an salati game da liman bai kamata yayi tahiyatul masjid ba al-imam shafi yace saboda da zaran ya shigo masallaci kawai sallah za a yi amma mamu fa idan mamu ya taho masallaci za a yi sallar idi a cikin masallaci yace lam yukra lil ma'mum ba a karhanta wa mamu ba saboda ai idan mamu ya shigo masallaci kafin a yi sallar idi yana shigowa zaunawa zai idan ya shigo ya zauna ya saba umarnin manzon Allah ya shigo masallaci ya zauna bayan baya da cewa annabi ya ce idza dakala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atayn idan ɗayan ku shiga masallaci kar ya zauna sai ya nafila raka'a biyu ka shigo masallaci sai ka zauna baka yi nafila ba kaga an saba mu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu waqtun lam yunha an salati fihi al-imam shafi'i yace idan kace abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya nafila kafin sallar idi bayan sallar idi sai ce to ai a bayan gari za a yi nafilan wannan ko za a yi idi din wannan idin ko gashi an kawo shi cikin gari za a yi a cikin masallaci shi ko masallaci yana da nashi doka duk sa'ilin da ka shiga sai kayi sallah saboda ka kawo wata sallah cikin masallaci bai kawar da dokar da ainihi dama take nan a cikin masallacin matukar lokacin da za a yi sallan ba lokacin da aka hana ba kuma wannan ne fahimta mafi inganci kamar yadda al shauka ne ya faɗa cikin Lailul Awtar ah, yace wa huwa kalamun sahihun jarin ala muktabal adilla فليس في ya ما يدل على منع مطلق Wala ولا على منع ما ورد dalilun ya يخصه wannan shine abin da yake inganci idan za a yi sallar idi a masallaci ya kamata kai nafila na tahiyyatul masjid uh, idza uqimat salatul eid fil masjid saboda asali hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya hana mutum ya shiga masallaci ya zauna ba tare da yayin wannan nafila ba kuma lokacin da ake sallar idi ba lokaci ne da aka hana nafila ba tunda ba a hana nafila a wannan lokacin ba in ka shigo sai kai nafila ka amma idan a bayan gari ne ba bai dace ba hadisi na gaba wa anhu ce an karbo daga gare shi yana nufin Ibn abbas har yanzu ah, radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salla al-eid bila azan wala iqama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sallaci idi babu kiran sallah babu iqama akhrajahu abu dawud al-imam abu dawud ya fitar da hadisin yana kitabu salati babu tarki al-azan fil eid hadisi na 1147 yanda lafazin yazo cikin sunan abi dawud عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الإيد بلا أذان ولا إقامة وأبا بكر وأمر أو أثمان سنة الإمام أبو داود يتي شك الراوي وتشك يحيى القطار عبد الله بن عباس يتي manzon Allah ya yi sallar idi babu kiran sallah babu ikama haka na sayyidina abubakar haka na sayyidina umar haka na sayyidina usman bin affan Allah ya kara musu yarda uh, to shi wanda ya rawaito hadisin shine Yahya al-Qattan yayi shakka wa Abu Bakarin wa Umar ko kuwa wa Abu Bakarin wa Usman dayan biyu shi yasa Ibn Hajar bai kawo karshen hadisin ba sai daɗe rabin sa kawai yace wa asluhu fil Bukhari asalin hadisin nan ma yana sahihul Bukhari yana kitabul idain a sahihu al-bukhari kitabul idad babul mashi war rukubi ila al-id wa salati qabla al-khutba bi ghairi adhan wa la asali yanda yazo cikin sahihu al-bukhari hadith bin abbas da kuma jabir bin abdullah hadithin a hade yake sahabban nan guda biyu suka ruwaito suna cewa lam yakun yu'azzan lam yakun yu'azzan yawm al-fitr ba a kiran kalla a ranar idul fitri da kuma ranar idul layya ba a kiran sallah a riwayar al muslim kuma ya kawo ne daga jabir kawai an la azana lis salati yawm al-fitr hina yakhruju al-imam wala ba'da wala ba'daha wala ba'da ma yakhruj wala iqamata wala nidaa jabir yace ba a kiran sallah a ranar idul fitr lokacin da liman ya fito Haka nan ba a iqama wala a wala nida'a yawma idin wala iqama wannan riwaya ce ta al-Imam Muslim na hadisin Jabir bin Abdullah sai hadisi na karshe da zamu karanta wa an abi sa'id radiyallahu anhu an karbo hadisin daga Abu Sa'id al-Khudri qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yusalli qabla al-eid shay'an manzon Allah baya sallar komai kafin ayi idi fa idza a ila manzilihi amma idan ya koma gida sallah raka'atayn sai ya sallah a biyu dama can akwai sunar duk fa'ilin da ka shiga gida ka yi nafila akwai wannan sunar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ranar idi kawai yana da kyau ka saba ma kanka duk sa'ilin da ka shiga gida ka yi nafila annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya koma gida a ranar idi yana nafila raka'a biyu wannan hadisin yana sunan ibn majah yake rawahu ibn majah bi isnadin hasan al-imam ibn majah ya rawaito hadisin isnadin sa yana da kyau haka nan al-imam ahmad kuma al-imam al-hakim ya inganta shi yana al-mustadrak babu salat idza raja'a min al-musalla hadisi na 1143 haka nan ibn hajar ya tabbatar da hadisin yana da kyau kamar yadda ya faɗa cikin bulugul maram bi isnadin hasanin haka ma ya faɗa cikin fathul bari a mujallar na uku shafi na 159 wato wannan hadisin yana da kyau riwayar abu sa'id al-khudri bayan an yi sallar idi abinda ba a so shine kai nafila a filin idi amma idan ka koma gida sai kai nafila raka'a biyu wannan ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ah, na ya kamata mu dakata walhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihan Allah ya ta albarka cikin abin da muka faɗa